وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جميعا وأجارنا من النار يوم وما سجرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكمل دمك جي الهامس نيو كما دايا قوات سفر دبو دا أربعمية دا تلاتين دبيو أكالندر متمسلنشي من البركة من الأدام درجة من جرمة كما أتكين بكا shida ga watan ɗaya dubu biyu da sha ɗaya a ainihin wato lissafi ko in ce kintace na kalandar ainihin Grigori wanda shi kamar da na sha faɗa kullum abu ne wanda aka kakafa mana shi ya kuma zama mana abin da ya zama to maudu'in da kuka ji dan uwa mal hamza ya gaya mana ya shelanta mana shine kalubale tsakanin jiya da yau wato maganar kan abu ɗaya ne ƙalubalen to illa iyaka ƙalubalen nan ya yake jiya ya yake a yau duk ba haushe in ka ce da shi ƙalubale ya sani sai dai idan baya ta'amuli da kalmomin hausa amma asalin kalmar a larabci ce yaya aka yi aka hausantar da ita allahu alam amma dai karfi da yaji an hausa da ita kuma ba wasu ya fahimci domin ka ce kalubale sai ka kasa gane mai ake domin ba haka ba ai wato yan wuta ne suka ce kalubala alam kuma nadhirun yana suka ce eh wato kenan sun gamu da kalubale ne to to da kila bahaushe cikin hikimarsa da basirarsa da azancinsa ya hango wannan domin za ka iske kalmomi da yawa na Hausa suna ɗauke da ma'anoni masu kyau komai ne sun jifa kaga kakar magana ne kuma kalma ce mai ma'ana kwarai da ciki an gane ko wato ƙarshen munafiki ce jin kunya kalma ce mai ma'ana to idan har ya ce ƙalubale wato kamar ka ce ainihin kule ce cas ne shi ya ɗauki ma'anar amma dai a taƙaice ƙalubale in ba haushe ce ƙalubale yana nufin wani abu ne da ya tsaya maka auya ya zama maka wato kamar matsala kana neman mafita kana kiki kaka da shi shi raba ke kira mai a tahaddi a tahaddi ko a tahaddiyat ko kuma challenge to idan muka ce kalubale tsakanin jiya da yau jiyan nan muke nufi muna nufin jiya wato zamanin magabata idan muka ce yau kuwa muna nufin yau abinda ake kira azamar al-mu'asir ko al'ayyamu al-mu'asira ko al rahin ko al rahina duk arabiya ce to shi wannan kaluban ya yake ne ƙalubalen nan ina son ɗauko ma'anarsa ne daga wata aya ta zama ita ce kamar jagora wajen maganar wannan aya tana cikin suratu an Allah ya ce aina mata kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا سيكتش قبل آير يتي ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida suka bude shafi man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza suka ci gaba wa yaquluna ta'a yarhamukumullah fa idza barzu min indika bayyata ta'ifatu minhum غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون fa'arif anhum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila sai aya ta gaba afala yatadabbarun qur'an walau na min indi ghairi Allah lawajadu fi ikhtilafan kathira waɗannan ayoyi so nake zamanto dirako na wannan lakta mai taken Ƙalubale tsakanin jiya da yau baya nufin kuma ba zan hararo wasu ayoyi da suke kama da wannan ba misali karanta aya mai lamba 65 cikin sura ta 4 fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima bayan ba za ka karanta aya mai lamba 29 a cikin suratu Dawud ba kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru aw taqra'a liyatadabbaru ayatihi wali ya tazakar alba'a kalubale tsakanin jiya da yau a التحديات بين wal yau challenges between yesterday and today ya jama'a idan muka ce today yau yana da matuƙar wahala ka haddade alhaddul fasil na mai ake nufi da yau amma duk cikin ku wanda ya taba karanta tarihi musamman a mataki na jami'a kila ya san abin da ake kira al-azmina ma qabla tarih ko kuma the prehistoric era yani al'aukatun lati a tarihi tarikh lam lokacin da abin da ake kira tarihi ba a rubuta shi ba zamanin stone age misali har ka gangaro lokacin da ake ganin tarihi an fara rubutawa musamman kuma abin da ake kira a tarihul ma'asir bijiman malamai irin su al'allama ibn khaldun tunisi ya yi littafi mai suna al-muqaddima amma asalin abin da yake so ya rubutu Shi ne kitabul ibar wai yana son ya gaya mutane abin luwa a rayuwar nan kalubalance kalubalance da ake fuskanta amma wajen rubuta introduction kawai mukaddima sai mukaddiman ta zama littafi ta zama world class ita kanta mukaddimar a ciki ya mace fa'idar karatun tarihi da darasin da ke ciki da abin da ake samu ciki to amma a zamani in ka ce zamanin yau yawanci in ka ce zamanin yau ana nufin zamanin da waɗannan karikici na cigaba suka samu ka ɗauki intanet wanda ita na baya-bayan nan ne duka-duka 1969 aka kirkiro intanet 69 kenan 79 89 99 2009 and 10 intanet yau dududu shekara 41 da kirkiro ta so yarinya ce na fata kwafancin da kyau in kana maganin abin da kira al-adman al-mu'asira hoto kwa kyamara william draper ya ta a 1920s locomotive engine fa printing press ya shi aka waɗannan abubuwa na karikitan ci gaban zamani su ake kira al-intajatul mu'asira fil awqatil mu'asira product of the contemporary era abubuwa da aka samu a zamani irin na yau zamanin da zaka iske nisa an katse shi yau inda zaka je filin jirgin sama na mala aminu kano ka hau jirgi yanzu tabbas da kai za a yi sallah asubahi alharamul makki ta yaddan Allah ban ba garantin samun sallar lisha bare ka fashi ka babu tunda kana magana awa hudu ne to amma kana da tabbas inda zaka hau jirgi a yanzu da yardan Allah in komai tafi salin alim da kai za a yi sallah asuba'i a harami to wannan shine zaman mu'asir abinda ajiya mafarki ba zai yiwu ba wanda a wannan lokacin inda ma zaka ce zai faru watakil malaman lokacin sai tashin duniya ya zo kenan ko zai ce ƙarya ne to magashi muna gani a yau zaman mu'asir amma jiya in na ce jiya kuwa ina so in takaita jiya din da jiyan da tafi kowace irin jiya tsada saboda mutumin da ke raye a cikin shefi kowane irin mutum tsada saboda sakonsa ya fi kowane sako kuma tsada ba sai na faɗa ba kusan wani ke nufi annabi muhammad salawatu rabbi wa salamu alai mafi tsadar halitta wanda allah ya wanke bakinsa wa ma yamtiqu anil hawa ya wanke idanunsa ma zagal basar wa ma ya wanke kwakwalwarsa wa ma sahibukum bi majnun ya wanke karakta dinsa gaba daya wa ina la ala khuluqin to me kake nema kuma to ina so in takaita jiyan nan da wancan lokacin ne to wannan jiyan ne fa ake ma waɗan mutanen da suka zauna a wannan jiya din wannan magana aina ma ta Kuno. yudrikumul maut walau kuntum fi burujin wato ayar an koro ta ne lokacin da ake magana kan abta jihadi wa malakum la tuqatun fi sabilillah wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaqul rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalim har zuwa karshe ya nuna maka wato ainihin in ma kun ce ba za ku yakin ba to Allah na cewa duk inda kuke mutuwa za ta riske ku to saboda sanin mutuwa za ta riske su sai suka fi kowa fahimtar a ah, ashe akwai babban kalubale a gabansu a takaici kalubalen da nake nufi nan gwagwarmayar cin amfanin rayuwa kafin mutuwa ta zo saboda dogon tafiya tana gaba to ajiya su suna cikin tsoro kwarai da gaske ita wancan jiya mai albarka suna cikin shiri tattali da kintsi da kaffa kaffa da yakana da nagarta da kuka da zidda hawaye da taushin zuciya da tawadu'u na'am da zudu da tsintseni alwaru da bin Allah sau da kafa da sallama ma Allah kan hukuncinsa da haka suka gagari duniya ta haka suka fifita ta haka suke da matsayi amma yau kuwa sai aka samu karancin waɗancan abubuwa sifa suka yi suka bayyana suka fara zagin na jiya ɗin da sunan suna son wani jiya din wallahu ya shaɗu innahum lakazibun Na fata kun fara fahimtar inda kalubalen da nake nufi ya tinkara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine jagora shine shugaba shine mai karantarwa shine malami shine komai ya karantar da addinin nan babu abu ɗaya da ya bari يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يسمك ناس إن الله لا يهدي الكافرين ya kai wannan manzo ka yadda manzancin da muka baka in baka yi ba to baka yadda sako ba Allah kuma shi zai kare ka daga mutane Allah shi zai kare ka daga mutane kenan a nuna maka da ya ce da shi balligh ma da ilayka min rabbik na ga wannan ce ko sahabbai sai suka fahimci wannan sabo fahimta mai kyau da haka ne Allah ya wanke su in ka kalli wani aya da kyau ɗayansu har ta kai inda zai mallaki kaddara ka ce naira goma aljo yana shayin ya kashe naira biyar ya bar naira biyar bai kashe ta ba yana ganin yaushe ne har zai rayu zuwa gobe ya kashe naira biyar din ɗayansu anas ibn nadir yana gaya ma ɗaya daga cikin sahabbai yana cewa da shi wallahi inni la na rihal janna min wara'i jabal uhudin fala na fi sabilillah li uqtala aw aqtul wallahi ya sa'ad yana ga sa'ad ibn ma'ar ga kanshin aljanna ina ji a bayan dutsen nan zan ci zuwa in ci gaba da gwagwarma ina yaƙi ko dai a kashe ni ko na kashe kuma abin da ya faru ga shi kenan a kansa malamai suka ce Allah saukar da wannan aya من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا cikin su ne ɗaya ke cewa ya zo fagen yaƙi yana rera waƙa irin ta mai shiga aljanna yana ya habbazal jannatu waqti rabaha tayyibatun wa baridun sharabaha wa rumu rumun qaddana azabuha alayya illa qitwa ولن ينصرني السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم كما يدرك سورة التوبة آية تدري الله يا يقدسه يا من تدسو يا قمس دسه saboda alakar su da Allah mai kyau ce farko dai tukun sun fahimci me yasa Allah ya so sun fahimci makasudin wannan duniya sun fahimci in duniya ce to wallahi mai karewa ce ba a bar a yi rigima a kanta ba ce in kaga sun yi gasa to don neman lahira ne in kaga sun yi gaba to don an taɓa Allah ne in kaga sun yi munafasa to rige-rige suke wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga sun zare takobi to dan kalmar Allah ta daga ne in ka kaga sun yi rigima to sun ga an yi rigima da Allah ne ba dan an yi da su kansu ba saboda sun san rayuwar mai karewa ce sun fi kowa fahimtar cewa duka duka kwanaki mutum a duniya uku ne kawai jiya yau da gobe ya kwanaki kenan su suka fi kowa kuma fahimtar cewa dududu rayuwar nan kamar tsakanin kiran sallah ne da tare sallah wani malami yana cewa don ya fayyace maka wannan magana a fili yana cewa azanul mar'i hina tifl yati wa ta'khiru salati ilal mamati dalilun anna ya yasiru kama bayna al adhani ila salati yace azanul mar'i hina tifl yati yau kiran sallan da mutum kan yi hina tiflu ati a lokacin da aka haifa masa jariri ba aka yi kiran sallah ba a kunni ko da da magana tsakanin malamai kan ingancin hadithin akwai gano da yawa amma dai mu tafi kan baiti din kiran sallan da mutum kan yi a kunni a lokacin da aka haifa wa mutum jariri kuma ya jinkirta sallah zuwa game zuwa mutuwa yace domin duk lokacin da aka kira sallah to kuma sai an yi sallah din lokacin da ba ka kira ta ba to wallahi sai an yi sallar tun da ka kira sallar a kunnin jariri to sai an yi a kan shi watar in ya mutu inda an yi kiran sallar a masallaci labudda min salat to ne yake cewa ab yo adhanul mar'i hina at-tiflu ya'ti wa ta'khiru salati ila al-mamati dalilun anna mahyahu yasiru kama bayna al-adhani ila salati wai kiran sallar da ake a kunnen jariri kuma sallar gawa a jinkirta zuwa lokacin mutuwarsa yau dalili ne karara ashe duk rayuwa ma dududu kama bainal adhani ne ila salati ai kun gane hikimar to da Allah tambaye ku dazun nan da aka kira sallar magariba kuna jiran mu wala hamdu na gaya mu ga tafi da kirin sallan da tada sallan da Allah shekara nawa kai kwana nawa akai awa nawa akai a takaice da ku ce mintoci dai to yana gaya maka in har ka fahimci haka to ka fahimci kai ma tsakanin rayuwarka da mutuwarka kama bainal adhan ne ila salati to waɗancan magabata wanda muke magana kan jiya su suka fi kowa fahimtar haka to amma ɗauki ayar da kyau aina mata kunu yudrikumul maut oh, kuna tsoron ku mutu ne kuna tsoron mutuwa ne misali sai Allah ce to shikenan aina mata kunu duk inda kuke kalli maganar aina ma a arabiya aina zarf ne ko ba haka ba ko ka ce ainihin wato zarf ne istikhbari ko istifta'i misali ina iya maka ce aina ant wai kana yana kaga na yi tambaya ne istikhbari ina neman labari amma labarin da nake son ya bani zarfiya zarful makan aina ant ko bu gani bane to idan wannan aina din ka jogala mata ne ara to takan taka ma aina aiki takan fa'idanta da gamewa ne kawai misali kaifama ainama haifuma matama innama lakinnama so ainama ma'ana duk inda kuke ko bai ce ainama kuntum a ainama takunu don ya fa'idantar da mai dorewa istimrariya duk inda za ku kasance kaga sharaɗi ne sai ce yudrikumul maut ai bai ce yudrikukum ba rufa ne ɗauri ne saboda me jawabu talab fi'il shart jawabu shart hankali bayan ga wannan in ka koma bangaren misali neman na kai da dogaro da kai jiya ba kamar yau ba ne magabata suna da tarihin neman na kai da dogaro da kai da ƙwazo da hana makai roƙo da kore makai mutuwar zuci da rashin dogaro da kowaye sai ka iske yaro ko da ubansa mai dukiya ne cikin tarihin magabata sai ka iske mutum ya fi sha'awar da a ce ga shi ma abin da ya nema da har sukan yi karin magana suna cewa laisal fata man kala abi kaza Inna الفتى من قال ها أنا ذا الفتى matashi ba shine mai cewa ai ubana shine wani mm. hakikanin matashi mai cewa ni ne wani ga na fito amma yau saboda mutuwar zuci yanzu ka kalli ko da nan yan lemo ina tabbatar mu ko da ba nan unguwan ba amma kila in dai rantsuwa ba zan yi fara ba cewa makarantu na nursery school da primary school na arna da ke nan unguwar kila suna kafada da na musulmi wajen yawa sun mafi a fagarinmu a fagidanmu wannan lakutar hanci da ƙalubalen magabata a coci coci na yin kukun sa ba ku da suna to ba ku da cocin nan hamza to to amma ba ku da coci a nan unguwa ku fa mai yiwuwa ka ce ah to me naka na magana coci ba 'yan najeriya ba ne ba suna da 'yanci ba ba ba abin da ake faɗa kenan sai mu ce saboda kila baka fahimci wannan aya yadda magabata suka fahimta ba ya ce inna dina inda Allahil ya ce wa man yabtaji ghairar islami dinan falan yi min wa fil akhirati min al-khasirin tsaya wurin eh ba mu hana ka kai addinin ka ba lakum dinukum walidi amma abinda ake cewa a tsakiyar al'ummar da ke faɗin la ilaha illallah gaba musulmi baya musulmi dawa musulmi hagu musulmi hadarin shi ne za su zo da kiɗa su kira fasoji daga ina ne su zo cikin unguwa yau da gobe yau da gobe za su ribaci 'ya'yanku ɗazu ina firar gaman college gun wani taro ake cewa da ni wata coci mai suna christ embassy ta zo ta kawo gudunmawa ta kawo taimako taimakon me irin ƙalubalen da muke fuskanta kenan zo su yaɗa ƙaryarsu da addininsu a tsakiyar mu abu ne mai sauƙi su bi gida gida gida gida a unguwanninmu da 'yan ɗariƙar jehovah witness ai abin da suke kenan su bi gida gida su ƙwanƙwasa ma ƙofa ka fito an zo a kira ka ne zuwa ga yesu almasihu to mu koma kan maganar coci sai ka iske magabata wallahi ba sa yadda don arne ya da kafircinsa a ba su abin duniya su amince ku ɗauki misali sarkin musulmi abdulhamid shugaban daular banu usman da ake kira da ottoman empire a ƙasar turkiya ai kaga yahudawa ne suka turo masa kuɗi mai yawa kuɗi ma dudu kuɗi mai nishi suka ce ga wannan ka sa aljihunka wannan kuma ka sa a cikin aljihun gwamnatin daular usmaniya amma abin da yahudawan duniya ke bukata suna son a ba su dama su gina ƙasa ta yahudawa a filistin wanda ya zo da wannan kudi ana kiransa ƙuriya sur ƙuriya bai yahude ne kudi ne yanki talauci amma sarkin musulmi abdulhamid sai ce ayyuhal ayyuhal khinzir لن أتنازل عن ديار أمة محمد على ما أتيتنا بها من الأموال لو جيكو لنكا فتا ياكي ونن بري ياكي ونن يبو إمسا كتا كتا abin duniya bai rufe musu idanu ba ko da yake wannan ya zama dalilin ya rasa ransa a to kuma sai sai kuma mai wa man lam yamut bisayfi mata bi gairihi walakin na mautar saifi ala ba sharafu sabanin yau sai ka iske ana samun waɗanda suke ainihin masu rike da sarautunmu na gargajiya wasu ba za mu ce kowanne sun taimaka sosai wajen gina coci-coci cikin musulmi suna cin amanan al'ummar annabi sallallahu kuma mun tabbata suna cin amanan fadar mataba sarkin kano kan ba aka aiko su ba wasu daga ciki ba za mu ce duka ba don muna da shaidu kan abin da ya faru babbar hujjar ta yi suna 'yan najeriya wannan ba karfin kalubale ba ne a lokacin da kai inda za ka je nasu yankin maganar najeriya ba ta tasowa mun zauna kudu mun san mai ke faruwa ko mai wannan magana ya ma 'yan najeriya ne shi ya san har ga Allah ba shi da gaskiya inda gaskiya ce don 'yan Najeriya ne to ai na fi mutum zama ɗan Najeriya a gidana ai a garina a gidana a unguwarmu a ƙauyenmu na fi ka Najeriyantuwa a gidanmu in ya so ka fi ni kasancewa ɗan Najeriya a naka yankin kai fa ba ƙona ne ko musamman kai kafiri ne ba musulmi ba ne abin da ya fi kama da shi ne kamar ta ba addini kar kama abin da yake bako tunda har kuna da yanki mai tarin yawa ku je wurin amma ajandar ita ce sukan ce ku je ku zauna cikin musulmi don in an ba su kamar 'ya'yan tsaki ne za su karba sukan ce musamman wasu daga cikin shugabanninsu da wasu daga cikin malamansu to wannan ba karamin kalubale ba ne waɗanda magabata ba haka suke ba mu kuma ga yadda muke a yau daga ƙarshe akwai kalubalance kalumce da yawa jinkirin aure yawan mutuwan aure rena iyaye wasa da neman ilimi neman ilimi don a yi gasa don tara almajirai billah don a ce yana da littattafai kaza don fasaha akwai karatun ƙur'ani don musabaka a samu kujerar hajji babban ƙalubale magabata ba haka suke ba purely don allah kawai suke yi duk wanda ya je haddace qur'ani dan musabaka yana jiran kujerar haji ya bata lokacinsa wulakantacce ne kaskantacce ba shi da mai kun Allah daga cikin kalubance kalubance daga ciki cin amana makwabta cin amana yaya cin amana neman ilimi cin bashi idan a yi rigima ɓoye kaya don ya hau sama inda za mu ba da misalin magabata za ka baka suke ba ha'inci na masu sana'a ƙoƙarin ɗalibi sai ya fito a ce malami ne kafin ya nuna malamai suna kiransa hubbus sadara hubbus sadara Ƙalubale ne babba wanda magabata ba haka suke ba ka iske ɗalibi yana son ya fi shekarunsa wayo ya fi sa sauri riya uzbillah neman ayaba ka yi abu in an yaba ka ƙara jin daɗi in ba yaba ba ka ce to amma fasa ƙarya da ta yawa cikinmu ƙalubale ƙarya wajen neman aure zai je neman aure ya sayo waya da tafi kowace tsada don ya nuna mata don ya burge menene wannan ƙarya ne a yi aron babur ko a yi mota don ya burge ta kawai kalubale kuma ƙarya ne kuma wallahi ba inda abin zashi ƙarere girman kai nuna isa ni na isa kawai musibar kalubale a taƙaice ga sunan birjik amma magabatanmu da suka kalli mutuwar can da muke bayani a kanta inda take ɗaukar mutane yan da gatar ne kawai to sai suka yi tattali suka yi shiri suka yi kintsi saboda doguwar tafiya daga ƙarshe Allah ya ce falawa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima rantsuwa da ubangijinka ya rasulullah mutane ba masu imani bane har sai sun mai da kai alkali dangane da abin da ya kana tsakanin su wannan kasu samu wani kunci ko takura ko kwarzane a su dangane da abin da ka hukunta ƙarshen ƙarshe kuma ina rufewa da wannan baitoci أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما حجعوا وناموا لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا ممات ثم نشر ثم حشر وتحويل وتوبيخ عظام ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام ينتشوى أما والله لو ألم الأنام لما خلقوا يتشوى الله إذا متاني سنزن دمي أكهل تشيسو ها أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا والله دا بي دا بسرون صعبا دا بسيبة تيبا دا انت سي الله رفي منا تتي لقد خلقوا وسأيك جي أنها لتمتانين لأمر دون الأمر لو رأت عيون قلوبهم تاهوا وهاموا inda idan dinin zukata sun kalli wannan abin tahu da sun ɗimauce wahamu da sun yi bakin ciki sai ce kaga farko dai mamatun ga mutuwa tana fuskantar mu mutuwa tana jiran mu kenan ko muna jiranta na muna jira ko tana jiran mu ai ta ba ta jira so mamatun thumma nashrun thumma hashrun yace ka gare ga mutuwa thumma nashrun tashi daga kabari thumma hashrun tara mutane a filin kiyama la ilaha illallah wa ga kuma ainihin kyara wa tahwilun izamu ga razani da tsoro masu yawa liyawmil hashri yace saboda wannan rana ta congregation saboda ranar haduwa amina amilat unasun wasu mutane sun zagi damtse suna ta aiki ba dare ba rana da kagansu ta san wallahi ba wasa a fuskansu ko ba a gaya maka ba wani in ka gan shi ya ishe ka wazai kalli ibadarsa kawai ba sai maka magana ba kalli yadda ya ba ƙur'ani haƙƙi kalli kishin da yake musunna kalli kaikawansa wajen addinin ya tabbata kalli tsintsininsa in ya zauna cikin mutane kalli yadda yake conducting din kansa kaffa kaffa kake wajen tsoma kika abin da bai dame shi ba ya yi shekawa zai wayo ina ma da za ka samu dama ka zama bakonsa ka ga ibadarsa kuma cikin dare sai ka raina kanka to shi ne yake cewa li yawmil hashiri qad amilat unasun fasallu min makhafatihi wa samu saboda waccan rana mai tarin bala'i Allah ka kare mu daga sharrin wannan ranar qad amilat unasun wasu mutane suna ta aiki suna ta laboring fa sallu su kai ta yin sallah min makhafatihi saboda tsaron ranar wa samu suka dinga azumi imamu gundar daga cikin manya-manyan wanda imamu bukhari ya rawaito hadisi daga gare gundar annawi yana cewa sai dai shekara hamsin yana azumin annabi dawud shekara hamsin cur ya mu yawman wa yuftir gadan tirka shi kaga saboda wancan suke tsoro sai ce wa nahnu amma mu ko mutane yau ka kalubale tsakanin jiya da yau kenan a cikin wannan baitin shi nake son rufe da baitin wa hannu amma mu idza umirna in aka umarce mu aw nuhina ko aka hane mu ya muke ne ka ahalar kafi kamar ashabul kafi ai qadun da dai ido gulu gulu kamar a fake muke amma ne yan bacci muke ai yace wa tahsabuhum ai qadan wa hum ruqud na roƙon Allah cikin rahamarsa da wasa da iyawarsa ya albarkaci wannan taron namu ya sa abin da muka faɗa na bayanin ƙalubalen nan ya sa mu ne na farko da za mu ƙara shiga kan layi da kama hanyar gyara Allah karka sa abin da muka sanar bala'i gare mu ya rabbal alamin wannan majalisi mai albarka na Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu an na ƙara mana addu'a Allah ya ƙara ta wannan majalisi da shugabanninta da limamanta da malamanta da kuma da suka gina wannan wuri Allah ya ƙara musu albarka ya ƙara albarka ga dukiyarsu ya tsarkake dukiyarsu ya ba mu ikon kamanta ka abinda muka faɗa daidai dace ne daga Allah wannan ne kuskure to dama ni ahalin kure ne bashar ilmi qalil fahmi saghir na fata abinda na kasa Allah ya cika mishi wanda kuma ya cika Allah ya dama da shi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ban kalubalen to mecece mutuwa ce mutuwa katsewar alaƙa tsakanin ruhi da gangar jiki wannan unguwa mai suna jiki an saukan masa da abokin rayuwa mai suna ruhi amma aka ce ruhi da yake zauna gwargwadon wasu kwanaki wanda adadin kwanakin Allah ne kaɗai sani zai ke kusa a salat saboda gudun ɗauki hankali Allah ne kaɗai sani yaushe ne mutuwar ba wanda ya sani amma dai sun ce mutuwa katsewar alaƙa tsakanin jiki da rai saboda duk mutum bangare biyu ke gare shi jiki da ruhi in aka ce ga ruhi ba jiki ya ba mutum bane ga jiki ba ruhi ya zama gawa to sai an samu combination na biyun nan tukun fa kake nake kuke suke muke mutane to mutuwa fa kenan to wannan babban kalubale mai suna mutuwa inda mata ke kallanta da yadda take tsoratarwa take sa a saduda take sa a zidda hawa ga mutum ya rame in ya karanta aya kan mutuwa ya rikice to sai ka auna jiya da a yau dai mun ga mutuwan nan ana maganin ta ma kusan fiye da a don za ka je asibiti a ce ga gawa nan ka kala amma kuma a jikin gawan ne fa a jikin gawan a jikin gawan mutum zai yi alfasha kuma a lokacin yau kenan gawa ne ma za a fita kanta a takata yau kenan za a ci rashawa za a ci riba za a yi zina za a yi liwatsi za a yi madigo za a yi kisan kashe mutane a ci nama mutum practically a tona kabari a da gawa a ce to menene a ah. مشكلة هيك الله اي فارش اي رجي ماشي تدي اي جاء جالش داكو من شك قالوا بلا يزر ايه وين اكلم كل نفس ضائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولا ترجعوا كما يدك في الأنبياء سورة عشرين ده كل نفس ضائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة kamar da ke cikin al imran ɗaya kuma cikin al-ankabut sura ta 29 aina ma takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi buruj al-buruj shine kamar kace mansion to ku tsaya ku tsaya ku tsaya duk inda kuke mutuwa za ta riske ku walau kuntum walau suka ce lil mubalaga yani hatta law balagtum fi amakin ba'ida an al-umran inda kuke tsammanin ba za ku mutu ba to za ku mutu wannan kalubalen to waɗanda suke can kenan ake gaya musu waɗanda suke gindin magani sai na gamu walau kuntum fi burujin mushayyada ai ga mawakin musulunci yana cewa mai ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki kalla ki ki ki ki barfan ko maras kwabo ba me yake nufi yana nufin me kenan ta taho ta ɗauki sarki ita me madalla mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara yawa da masu gadi masu zara ido masu murza gashin baki masu kokara da bindiga wanda ko kuda ya yi wulkata wulkata sai an kai masa cafka ina mr nikolai ceausescu saboda mun ce kalubale tsakanin jiya da yau to a zamanin yau nikolai ceausescu ne shugaban kasar romania a zamanin da yake raye yana da jami'an tsaro wajen dubu saba'in ne dubu saba'in sai gashi. a ƙarshe ya halaka sun kashe shi a birnin budapest a budapest romania ne ina so in ce ainihin eh romania ceausescu ina tsoron ina kariyar daga misalin wannan ke aldo moro shugaban kasa ne na kasar italy 70x sai ga gawa su kan titi wanda yana da tsaro da suke kira watertight mana wani irin tsaro ne wanda ko ruwa ba zai iya wucewa ba shi ne batu da yake cewa water tight security kai ka san ai ruwa ba na gun wucewa ko saboda tsaron wutan ruwa ba zai wuce amma sai ga shi an bindige shi gagawarsa a kan titi a birnin roma 78 kaga walau kuntum fi burujin musu ta yi aiki a nan wuri ko ta aiki ba kafin wannan ma ai shi wannan mawakin na hausa ya sake cewa dubi dai fir'auna wai shi mai ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwacin ta bi shi bai haye ba ta makure shi bai kai ga abin da ya nufi ba ai fir'auna ne lokacin da ya ce na yi imani aka ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al mufsidin oh yanzu kaga jiyan kenan kuma kaga yau saboda haka aina ma kuno yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada wannan magana ce sai ka ci gaba da aya to sai ke hikaito maka kuma hali irin na kafirai na wancan lokaci na jiya wa in tum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indillah idan abu mai kyau ya same su ya rasulullah sai su ringa ce ai daga Allah ne ba da Allah ne kawo mana wannan in suka samu yaya amfanin gona ruwa da ni na ta harshe ji a ah, hadhihi min indila amma wa in tusibhum ya yaqulu hadhihi min indik in suka gamu da bala'i sai ce aikai ne sun canfa annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce mai kulga ya musu kullum min indila dukkan daga Allah ne to nan ina son fito da hukunci daya dan mu auna me alakar wannan magana da wannan muhadara kuma kalubale tsakanin da yau mun ji dai kalubalen kama ayar sai take ba mu labarin kafirai idan abu mai kyau ya same su sai su ce daga Allah ne in mara kyau ce daga annabi ne sallallahu alaihi su canfa shi sai Allah ce qul kullu min indillah ga ya musu dukkanin su daga Allah ne qul kullun dukkanin biyun ina tambayar ku me da me kenan me kyau matalla sai Allah ya tambaya fama li haula alqaumi la yakaduna menene yafqahuna haditha wani ya same su ba sa da zance ne ke so ki da hume amma abin da zai baka mamaki ka je ga aya ta gaba sai ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abu mai in ya same ka daga Allah ne wa ma min nafsi kai ka jawo wa ce rasula mun aiko ka ga mutane a matsayin manzo ya rasulullah wa kafa billahi shahida to tambayar ita ce ayar da ta gabata Allah ya ce idan ka ga ainihin mai kyau da mara kyau daga Allah ne amma ayar da ke bisa an ga mai kyau daga Allah ne mara kyau daga kanka ne to mutuwa a matsayinta na kalubale da yadda magabata suka fahimce ta magabatan nan kuma suna matukar jin tsoro su ce sun gwara ƙur'ani ya yi karo da juna a baya karo ma shi ma wannan ƙalubale ne ya magabata suka fi wancan ayar waɗanda suke tsoron wancan mutuwa ya muka fahimci ayar kuma a yau a matsayin ƙalubale musamman ga ɗalibi matashi musamman domin a iya samun ƙalubalen da ake samu a yau a zamanin yau ana da mutanen da ake kira orientalist al-mustashriqun suna musulunci karatu sosai amma ire-iren waɗannan ayoyi su su ɗauko da kun ga shirin Allah ta'ala ya ce duba da kyau zan kalubale ne nake so na throwing kalubale nake so na jefo a cikin nan amma wata matsala ba ce amma mu ina mafitar Allah ya ce duk abin da ya same ka mai kyau da mara kyau daga Allah ne amma aya kuma ta ce in ka ga mai kyau daga Allah ne mara kyau daga kanka ne waɗancan makiya Allah kafirai sukan ce to dama ku musulmi kuna kalubalanta littafin mu suna yin bible ɗinsu kenan yana tuka da warwara to me za ku ce da mu anan wannan kalubale ne ɗaya cikin kalubaloli da yawan gaske kila ka karatun bawa kaje NYS ya Enugu ka gamu da wani kafiri an koya masa irin wannan sharrin sai kalubalance ka ya za ka yi aya qur'ani ce shi yasa bari in jifo bari in jifo kwallon ga wanda zai soka ta a raga ku ba ni amsa kalubale ya za ku yi da wannan ayar wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullu min indillah فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ya za ku dai tsakanin biyu it's a challenge a matsayin ka na dan uwa musulmi da kake karanta san ba wata matsala bace mai wahalar gani very easy amma tunda muhadara ta kanta kalubale tsakanin jiya da yau to inda jiya ne gun magabata almajiri yaro dan karimi wannan sai ce malam ga amsa jiya kenan to a yau fa to haka na jifo ne nan dama inda wanda zai bani amsa daga hannu don kusan ni karatu in aka zo nakan so in ne magana in jefo tambaya karku manta da laccan mu ta farko ta sayyidina musayyib zarka ana ulqi al-kalam wa ana as'al ulqi wa unaqish ya zaka yi misali wannan ayoyi guda biyu نعم ماله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم ما شاء الله wa shar laysa ilayka sabon da yi mun gode saboda yanayin lokaci barakallahu fi abin da dama nake nema kun dai ji ayoyi guda biyu mai kyau Allah ya ce daga Allah ne ya da mai kyau da mara kyau ya ce dishi ne amma nan sai ce kuma mai kyau daga Allah ne mara kyau daga kanka magabata yadda suka fassara wurin a matsayin kalubale in ma kalubale ne wannan suka ce akwai abin da ake kira alqaba'ul kauni da alqaba'ul shar'i ita ce amsar kawai gwari-gwari da maciji sheka cobra mai fasa kai da zakara wanne za ka ajiye a gidanka sama duwa yi su kullum kullum min zakara wa kullum min maciji min indillah so waye halice su to kenan kaga a cikin biyun nan wanne ne ke wakitan sharri wanne ne zaka ce ke wakitan alkhairi dan shi muke ci to kenan kaga Allah ta'ala ta fuskar halitta shi harci sharri amma baka danganta sharri gare shi da kenan dan ya baka hankali to ashe inda mutum zai ce to ai bar ba komai na san maciji na da hatsari da amma barin dauke shi in je in sa shi akan gado mu kwanta tare ko ba wani shiri yayi ba misali fa macijin ya sare shi ya kashe shi wa maka shi wannan ya gwargwari ne ai to amma kaddara in kaddara macijin ya fafaro shi ya ruga da gudu Allah ya taimake shi ya tsira yana ta haƙi ina na tsallake rijiya da baya yau kaga hasana ce wai ba shi kafa din wai ba shi tunanin gudun wai hana macijin zuwa gare shi to kaga min indillah lafiya hadhihi alhasana min indillah amma shi wancan mai gangancin fa min nafsik to amma ta fuskar halitta duwa ya shi ne kawai suka ce wani abu ne mai sauƙi ta fuskar halitta Allah shi ya yi mai kyau da mara kyau ta ka hankali ai to haka misali aikin da'a da kuma sabo idan mutum ya samu dace bi Allah ya samu lada kamar da dan ya faɗa kar ka ɗauka iyawarka ko dabarar ka ce haka kuma idan mutum ya je saba wa Allah yanzu misali mutumin da ainihin ya samu ya zina a bila hukunci ya ce a jefe shi wai jawo ce ai haka Allah ya kaddara min ai Allah ne ya kaddara aka fada cikin ce eh, Allah kuma ya kaddara ai maka hukunci hikimar shigo da wannan shine magabatan nan da muka ji bayanin su suna da manhajiya ta fahimtar ilimi ta fahimtar addini ta yanda kalubale baya shigowa gare su na fata kun gane ko sannan kuma sai Allah ta'ala ce mai wa na lin-nasi rasula na fata kun fahimci ma'anar hasana da sai'a daga Allah ne hasana da sai'a daga kanka ne babu rikici completely itlaqan in ka ga mai kyau daga Allah ne eh, na ta fuskar sakamako ƙarƙashin alqada'u shar'i kenan misali motar mutum na sha ba da wannan misali kana da mota mai speedometer 240 malejin gudunka 240 ne sai ka dinga gudu a 230 sai ka buge mutum ya mutu ka a kashe ka don na ci kai sai a ce min nafsik it's very clear amma lokacin da kake da mota mai 280 kake tafiya misali 200 daidai ko 120 haza adi hatsari ya zo shi kenan Allah ya kare ka min Allah to su kafirai ba su da wannan tauhidi canfi suke yi to mu ci gaba sai Allah ta'ala ya faɗa a ayar yake cewa me wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida mun aiko ka ga mutane ya rasulullah a matsayin manzo kuma Allah shine shaida lin-nasi wani kalubale sabo waɗanda mutane suka fi cancanta a fahimci cewa su ne Allah aiko manzo Allah zuwa gare su na'am wa arsalnaka lin-nasi rasula mun aiko ka ga mutane waɗanda mutane ina nufin suwa suka fi cancanta ya zamanto su ake nufi da su tukun kafin wasu su ji da su ake jami sahabatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk inda ka ji ya ayyuhal ladina amanu to sahabai ake nufi da ku first and foremost suka ce humul mukhatabuna asalatan su ne waɗanda ake fara magana a kansu asalatan sauran mutane kuma mukhatabuna taba'an so duk inda ka ji ayyuhal ladina amanu to duk sahabai ake nufi kafin ya zama to ana nufi da wanne to wani ƙalubale ne muke fuskanta a yau Kalubalen da muke fuskanta a yau a samu zamanin da yau waɗannan bayan Allah masu daraja waɗanda wancan ƙalubale da na gaya muku ta mutuwa ga yadda suke kallanta saboda ganin komawansu ga Allah Allah ya yabe su ya wanke su ya tsarkake su magabata sun dauke su da mutunci suna tsoron taɓa darajarsu, sai muka samu ƙalubale a yau ta yadda cin mutuncin su zamanto addini gun wasu kun fanci inda na fito ma abin ko kila ku yi tsammanin zauna magana kan kalubale shan kwaya zinace zinace da sauransu daba da sauransu siyasa of course akwai wannan zamu zo kansa amma ina son dauki abu ne amana mai faɗi to sai tambayoyi dama ne magana kai tambaya zan fara nan tambaya ta farko ya suna wannan muhadara mutum uku su amsa min anan sannan uku tsakiya sannan uku nan yaya unwanin wannan muhadara ba kuma lallai sai ciki ba da larabci me kamata ka ce na malam ci gaba ci gaba ci gaba to huta Allah da lada to wa zai zai mana kawai larabcin na'am na'am ta kai taaddi fa na'am malam at ahsan me bambancin in ka ce at-ta'addi kamar ta'adda kenan kaga larabcin ya fito fili amma at bil ha shine kamar kalubale jamil tambayan mu ta gaba yan uwa mun zakulo mai a matsayin babban attahaddi wanda na farko ga yanda suka kalli wannan abun ya sa sun saduda sun riki Allah da gaskiya lamarin su kuma ya kyau sannan ka kalli yau sai ka iske abin da bambanci tsakanin jiya wani abu ne wannan na'am mutuwa wani malami ne ba mu ta'arifin mutuwa ya ce ga yadda take katsewar alaka tsakanin kaza kaza wai faɗa wannan magana na'am ibn qayyim a wani littafi sai ku ce ta ai baka faɗa ba na musan littafin e ƙwarai da gaske an rohe wannan magana sannan kuma ka sake ɗauko littafin adda'u dawa ko aljawabil kafi liman sa'ala an dawa shafi Tayi sai mu ɗora. Ƙalubale, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya wanke su ya tsarkake su ina son muhadara kamar da na kan yi ya zamanto kamar muna cikin aji ne ina bayani ina tambaya don Allah ina son ɗayan ku ya kama wata aya wadda a ciki Allah ya wanke sahabbai ya tsarkake su ya nuna kirkin ya nuna adalai ne aya suna da yawa kawo min ɗaya kawai na malam khalidin fiya abadan zalika alfuz jazakumullahu ya ja farko tukun daga suratu aya ta dan waje mana kuma daga sura mai lamba 48 aya ta 18 suratul fath muhammadur rasulullah to nan al-imam ibn taymiya Allah ya kara masa rahma a cikin littafin sa as-sarimul maslul ala shatimin rasul zararren takobi kan duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa duk wanda Allah ya yarda da shi ba ya yarda da shi sai in dan wannan mutumin zai abin da Allah zai ci gaba da darshi har ya mutu saboda ya san farkon shi ya san ƙarshen shi in ka dauki aya ta farko wasabiquna alawwalina wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansari والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم مما نوانا مغانا wasabiqun al-awwalun waɗanda suka riga kowa shiga musulunci na farkon nan in ka san su ba to sai fayyace maka ce min al-muhajiri min anan wace iri ce menene function ɗinta tar'idiyya ce ko bayaniya tawdihiyya ko ta'aliliya bayaniya lana tabayyin ai kowa zai iya kasancewa shine sai ce min kamar da yake cewa wa nunazzilu min alquran ai bayaniya ne ba tab'idiyya bane domin nan in ka ce tauhidiyya ne ta wani bangaren qur'ani ne shifa wani bangare ba shifa bane araftum was-sabiquna al-awwaluna min al wal-ansar wal tubsan wadanda suka bi su da kyautatawa sai malami ka ce kaga al-muhajirun da al-ansar Allah ya yabe su ya faɗi group guda biyu al-muhajirun da kuma al-ansar amma waɗanda suka bi su shi nan Allah sai ya sharɗanta ihsani kuma kubanta bane walladhina tabi'uhum bi ihsanin akwai condition na ihsani tuku radiyallahu anhum Allah ya yarda da su ya yarda da su almuhajirun da al'ansar amma waɗanda suka bi su sai ta inda ihsani tuku to wannan kalubale ne shi ma kwarai tsakanin jiya da yau magabata tun daga tabi'ai da tabi'u tabi'in da an kira sahabbai akwai wallahi waɗanda sukan kaɗu saboda sanin girman su irin su ayyuba sikhtiya ne manyan bayi irin su imamu na malik imamu darul hijira rahmatullahi alai sufyan al-thawri sufyan bin sa'id al-basri irin su manyan mutane irin su qatada wanda shi tabi'i ne tunda ya karatu gaban ibn abbas irin su mujahid ibn jabar wanda ya ce na sauke qur'ani su uku gaban dan abbas babu wata aya daga bakara hannu sai da na tsaye da shi na tambaye shi fassararta da ma'anarta suna jinjina matsayin sa bai kware da gaske kaga jiya kenan shi yasa kake ganin magabata suke ta rubuta rubuce kansu ka ɗauki misali abinda al-imamu abu abdullahi al-qahtani al-andalusi yake faɗa cikin annuniya yace ce jara bayna sahabati fil waqa بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم فكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان kai da ma jara bai na sahaba a kul kame bakinka karkace kanzil dangane abin da ya wakana tsakanin sahabai da suka yi yaki linzami ya fi bakin kaza kai asowa ta kurkuri da jara بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم فكلاهما في الحشر مرحومان إلى آخر ما قال فقجيك يعني. أما يوكوا ميكي فاروح طالبا أكي ديبا جسي كراتون زاكين صحابي أوكينا يعني. It's a big challenge ببن قالوا بل إن كل ذاك إذ كأننا بطن قالوا بل أما تاكي ما تاكي ما في جرمان سنا بشي متوا أما تاين جاكورا Inda magabata suka kalle ta domin take sa a shiga taitayi a kiyaye kai gabarin fada cikin halaka ta radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da su suwa. wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidin fiha abadan dhalika al-fawz al-azim wannan kenan sannan sai ce muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا لرضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود هزوا قرشن آية كاقيا يبسو كافي إتا تكوما باية منا يتي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك مين تحت الشجرة فعلم في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانمة يأخذونها فعلم ما في قلوبهم al'imam abu muhammad al'andalusi ibn hazm ke cewa ce kai duk mutumin da mu Allah ya ce da mu kirki ne kar ka yi ɗarɗar wajen yadda da kirkinsa idan na ba da recommendation akan ka na ce kai na kirki ne hal alimtu ma fi kalbi? na yabi zahirinka ne ko har da batininka zahirinka saboda me wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafiziyan to amma shi Allah sai ce fa'alima ma fi qulubi ku kalli magana fa'alima ma fi in tambaye ku ina daliban arabiya ma din nan wace iri ce mausuliya ce ko zarfiya ce zarfiya ce ala mausuliya ce ko masdariya ce nake so ce يعني فعلم ما في قلوبهم علم في الماضي وين الفائل مستتر أي الله ما في قل... أي الذي في قلوبهم كما زيك شيء ما مفعول به مبني على السكون في محل النصب لا إن كدوك أمسعين مصدريني أي فعل ما إيمان قلوبهم كنا كوكا ما الذي في قلوبهم تو الله ya أبن abin زكاة ke كبار sabai gaba daya wanda يا yayi أبن kuwa ya faɗa abin da wai abin da nake cewa wannan ya isa ya tabbatar maka da adalcin su ko bai isa ya tabbatar maka ba to baya ga nan ai kaga a wani wuri Allah ya kasa ainihin mutane gida uku da ya kira al-muhajirun sai ce ulaika humul muflihun la ulaika humus sadiqun da ya kira al-ansar sai ce ulaika humul muflihun ku karanta aya للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون كاغنا المهاجرون الله يباس واتو I mean clean bill yace masu gaskiya ne na Allah ya wannan magana din shi yasa magabata da suka fahimci a iya samun kalubale wajen taba su sai suka kama bakin suka ce mun isa wanda Allah ya ce da kirki ne mu mu ce yan banza ne ai mun mu ne yan banzan kenan shi ma nan maganar to sai aka samu wasu kazamai a suke cewa ba da kirki bane kaga ma'anar maganar shi kansa Allah an karyata shi kusan hadarin maganar kyau to dai wannan magana game da ainihin almuhajirun sai ce me والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كاغا حكم على المهاجرين بالصدق وحكم على الأنصار بالفلاح كما يأتي يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لا إله إلا الله تبما wannan ba ai kaga duk wanda zai karanta Fatiha sai ya roƙi Allah ya shiryar da shi hanyar da sayyiduna abubakar ke kai haka ne je ka karanta suratul nisa mai Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wa hasuna وحسن rafiqa رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما أليس أبو بكر صديقا طيب to zaka zo ka ce idina siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya madaidaiciya hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su su wane ne aka yi ni'ima a gare su من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين كوكي كوكي ne na Netanyahu kan bakin ciki dole ka amince ka yadda cewa Abubakar Siddiq yana cikin as-siddiqin bal huwa ra'isuhum والصديق الأعظم ba karamin kalubale ba ne ba it's a challenge of the time challenge of the hour mafitar kuma shine karatu kawai shi sa imam malik ya ce wanda ya zagi aisha kafiri ne kashe shi ake li'annahu kazzaba Allah Allah ya wanke ta karanta sura ta 24 ayat 26 mai Allah ta'ala ce الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات ماتا ينبنزا to na mazajen banza ne a lokacin da ka banzata da Aisha annabi bai tsira ba gane haɗarin da kyau kamar mutum ne ce ainihin yana son ya zagi iyalin kai ce fasika ce a to yana nan kai mai kenan ha ba ma wannan ba abokinka na kut da kut da aka san ku tare sai daga ce ai mutumin banza ne so yake zage ka sai fake da shi da haka malamai suka ce haula ilqawm aradu an yasubbu an-nabi falam yajidu man manfadan fasabbu sahabatu so suke su zage annabin shi kanshi sai suka fake da qatalahumullah daga alqatani ke cewa habbu qarabatahu wa sabbu sahabahu jadalani inda Allah muntaqidani فكأنما آل النبي وصحبه وصحبه ruhun ya dummu jami'a Ya yace ai iya albait da sabon annabi kamar jiki ne wanda ruhi ko kace ruhi ne wanda jiki ɗaya yake kunshe su makasudin jin wannan yan uwa ga wata jama'a wata tawaga mai alfarma mai daraja da Allah ya wanke ta amma wancan aya da yace al'asar ansar sune al-muflihun al-muhajirun as-sadiqun sai ya faɗi kuma jama'a ta uku والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لك إمام مالك سيف الدول فيكه ميكوان على كرام صراحة للفقراء أنا ما قلنا بعد أيمين غنيمة ياكيني للفقراء يا تبتغى الفقراء أباس غنيمة ياكي دع الأنصار سيتشي كما والذين يؤمن بعدين yace da duk wanda ya zo ya taba sahabbai haramun ne a bashi gani mai yaƙi saboda bai bi su da kyautatawa ba da haka Aisha take faɗa kamar da ke cikin Muslim Allah kara mata yadda take cewa umiru bilistin fari lahun fasabuhu an umarce su sun yi musu gafara sai suka zage su to ba karamin ba ne na shigo da wannan domin idan kana maganan kalubale to yana daga cikin manya-manyan kalubalen kalubalen ta zamani ina fata an gane ko so mu sake koma kan ayar Allah na cewa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida sai kuma ce me man yuti rasula faqad duk wanda ya bi manzo ya bi Allah man yuti rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza wa yaquluna ta'a duk wanda ya bi manzo ya bi Allah to kalmar manzo ar-rasul daga yana ka samu wannan kalmar daga ar-risala daga ar-risala manzon Allah manzo ne kuma shi manzancinsa alayhi salatu wassalam kalubale na gaba kenan wato sako ne zuwa ga duniya magabata su a baya sun fahimci manzon Allah manzo ne ga dukan duniya da haka tarihance suka bazama duniya suka yada musulunci wata za ku sha mamaki inda zan gaya muku da musulunci ya fara dannawa yamma yamma yamma sai dai kusa da ainihin faransa kusa da faransa faransa nan ta yau zaman dal banu umayya hattari ibn ziyad a matsayinsa na komanda sai da suka kai daidai zirin dutsen nan da ake kira gibraltar gibraltar asalin gibraltar jabal tariq je kenan sun fahimci kalubale ne gaban su su yadda sako musulunci saboda wancan mutuwa da suke tsoro saboda rai abin da sahabbai kuma suka yi ko dai sun yi zamani tare da su ko dai sun zo bayan su musa bin nusair da ya danna sai da ya kai musulunci wurare da yawa alkasim sai da ya kai musulunci china china sai ga irin su aban a yankin da ake kira caucasus a yau kun san caucasus shine caucasus ina ne caucasus yankin kasan da imam al-bukhari ya taso uzbekistan a yau uzbekistan azerbaijan musulunci ya kai wannan wurin bi barakatil amalin ladhi qama bihi al-aslaf sun fahimci kalubalen musuluncin nan ba na mu mu zauna ne kawai ba suka ba da lokaci da dukiya suka ma mutu suka rabu da dangi da kowa don yin aikin nan to mu kalubalen me ke faruwa tare a yau mu muna da imkaniya da basu da shi muna da waya muna da intanet na ba ku tarin intanet briefly ɗazu muna da radio muna da kaza kaza kaza kaza kai kar ma ka tafi da nisa ka dawo nan kusa kusa shekaru kamar biyu ko uku na je mu wata ran hannun da ce mai ba sarki to da safe kafin zan taso in dawo gida kano to sai na dan zaga ina dan strolling misali motsa jiki misali kamar da motsa jini to sai na gamu da wasu 'yan sanda 'yan wa suka ce a ah, mala ai san ka zo gari ba dan Allah ka zo ga gidanmu police quarters ne ka zo ka kawo mana ziyara sai na amsa gayyata bayan mun kara gaisawa zan tafi sai suka ce ya kamata ka je ka ga masallacin nan masallaci ne a inda suke da zama amma masallacin ciyawa ta lullube abin nan masallaci suka wasu kaɗan buɗe min wani allo na karfe da aka lika a jikin masallacin sai nace ganin an rubuta a jiki wanda ya buɗe wannan masallaci shine sa Ahmadu Bello Saddaunan Sokoto 1964 da yawa cikin ku ba su ba lokaci ba labari to amma abin mamakin shi ne ya to wai idan su sun ɗauki wancan ƙalubale na kusa-kusa kenan ba kuma ɗansa ya zama kenan na kusa-kusa Allah ji kanshi shi ya fahimci challenge ne aikin da kakan shi fudu ya yi. bari ya raya to ina jama'ar mu da suke bana son ce ƙarya da saddauna amma na faɗa makila ba zan yi kuskure ba in ka kalli yanayin siyasa a zamanin yau yanzu kusan duk inda ka zaga a kan nan a yanzu kusan duk lungun da ka shiga a nan ibawa ko yan lemunan ne na tabbata za ku iske fastoci fasta fasta fasta fasta iri iri haka ne kusan kowace jam'iyya me suke nema me suke nema tsere shari'a eh kila suke suke amma abin da zai baka mamaki da yawa ba sa yin kasa a gwiwa wajen shiga kowane irin lungu duk lallokin lungu sai an je ba fa an je a tallata qala Allahu qala rasul ya je tallata maka kanshi wani da gaske ke wasu kuma Allah ya san halin suke ciki duk ruwa kuma sai an je duk damina duk cabi duk komai to ka kamanta tsakanin sardauna kalubalen jiya jiya jiya kusa kusa da mu da kalubalen yau shi a zamanin sa kalubalen jiya da yau ya taba gaya wa azikiwai lazu nake faɗa a wani mutum da muka yi kan matsalar da aka samu wata yarinya an cire mata dan kwali a wata makaranta misali ta ai ka san makarantu ne na yunci su kullun ta yunci su kullun yunci su yi ya kamata ku san makaranta ko a ina aka kafa ta dole a martaba mutuncin mutanen garin da addininsu da aqidarsu da su ce saddauna ya taba gaya wa azikiwe lajikan saddauna shi azikiwe ne ce da shi premier aka mata bambancin bambancin da ke tsakaninmu mu mance bambancin da ke tsakaninmu domin duk mu 'yan Najeriya ne mu mance sai ce a'a zai fi kyau mu gamsu da muna da bambance bambance in ya so mu haɗu mu yi ma Najeriya aiki Ƙalubalen da a yau ɗan siyasa ce da kai ai mu babu addini cikin siyasa a ga bambanci kalle na kawo muku ƙalubalen domin don mu ji abin a cikin mu sosai don wannan zaka ce eh wannan kan yana shafa mu muna gani kullum. mutum sai shiga ya ce mu siyasar mu a dina kama mana addini har akwai wanda fito kwanan nan na jin a wace jiha ne yake cewa to jama'a ya kamata mu sanar da ku za zo a fara muku shegantaka a ringa muku shegantakan kawo addini a kawo muku shegantakar wai kabila da yanki saboda yana sai tallata wai good luck kalubalin yana son ya tallata ainihin wai good luck na so ne in zo muku da wani hoto da yan uwa suka bani a jawon shekaran jiya daga good luck din ba shi a gaban post wallahi haka a kaskance kansa ba hula postin yana yana saka a kaskance shugaban kasar Najeriya shugaban Najeriya ga hoton kash ina ma na tawo da shi ku gani a da sun nuna ko to da saboda wannan bai ishe ka mamaki ba irin abin da liman ba shi da wannan gatan kansila ya masa haka ko zai yiwu ƙalubale mustahili akhi shugaban ƙasa wanda tsarin mulkin najeriya ya mai da shi kusan kamar allah astaghfirullah gashi mala a gaban pastor enoch adeboye yana masa haka shi kuma kansa ba hula ya kama mabaraci ya sun koyar da kai yanzu in yi da shi fito da kudin najeriya kai yi mace aiki zai ki la ilaha illallah allahu akbar inna hadha la shay'un ajab kalubale kalubale tahdiyat sai su zo ce da arziki ce kaga ni musulmi ne kai kirista ne kaga da bambanci mu ce mu ba bambanci mu yadda kanmu ni hausa fulani ne kai kuma ibo ne kaga da bambanci ni dan arewa ne kai dan gabas ne kaga da bambanci so zai fi kyau mu gane muna da bambancin mace in ya so mu haɗu mu kasa aiki amma yau sai ka ji dan uwanka musulmi na cewa wai dan PDP ainihin garan fito muku kwalo kwalo wai dan PDP Enugu ba ba sai ya samu ba ban da shi lamu da siyasa kuma in za mu yi siyasar ba ma yin siyasa ta fati ta mutum muke yi ina mutum nagartace ina mutumin kirki ko ɗin jam'iyyar kowaye sai mu zaɓe shi yanzu kaddara inda za a samu jam'iyyar ta tsira maka mutumin kirki zai shari'a kan kuma aka ce jam'iyyar ojuku zai tsaya ina wanda da ojuku in shi zai mana shari'a zai tsaye da Allah ce annabi ya ce sauran kuma suka ce ba ruwansu da shari'a kuma ko da ainihin jam'iyyar ta musulmi ne ya halatta ka zaɓi wancan na fata ku ce ne da kyau to kalubalen da yau ka samu mutum ce da kai da dan uwansa musulmi gara dan jam'iyyarsa wanda yake kafe. wannan ai ba karamin hadari bane duk da ce wannan magana kalubale ke kai kalubale ma bai tsaya haka ba tunda mun keto wannan cikin sashi din in ka dauki siyasa a zamanin magabata su gudu masu ke sa'idu bin amurin al-jumahi mu koma can zamanin sahabbai Allah ƙara musu yadda na Umar ya nada shi Sa'idu zo nada haka zama gwamna a Hims sai ce dan Allah ya sarkin musulmi ka rufa min asiri ana la asluhu lil wilaya ki kalla wallahi sai ka ji za ba shi gwamna fa amma yana wayyo Allah bajin da Allah karfa min asiri za a ba shi gwamna wallahi ya shiga gida yana kuka yana inna lillahi wa inna ilaihi ce me ba ce na gamu da bala'i wai ni ne Umar zai na gwamna to a yau kuwa zai shiga yana kukan in bai samu ba ku gane bambanci kalubale tsakanin jiya da yau سعيد بن عمرو بن الجمعي يبكي لأن عمر بن الخطاب أراد أن يوليه الولاية بحمص في الجانب الشامي فدخل بيت زوجته باقيا شاجبا يعني معتذرا مسترجعا يقول أنا لا أستطيع والله لا أصل للولاية أنا ضعيف مسكين يبكي يبكي بكاء مرا أما اليوم وما أدراك ما اليوم يبكي مالا أكن أداش قمنا يجي حمص باين يتفي أكن سامو توقع دقي حمص سكزو مدينة سركم مسلمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجي كروب من سونا يمتن كو قومني كو تلاتي مؤلاء بسكم كوانا بسجبا Number one on the list, Governor. Firkash. Aiki ya samu maza. Gwamna, bai ci abinci ba, gwamna. A lokacin da ayyau ke faruwa, aka ce a ƙoƙarinsa na kowa sai ya ci رضي هو أن يبيت جائعا ليأكل الناس ليكونوا شرعانا لا إله إلا الله سعيد بن عمرو الجمعي to ana nan sai dan Umar sai kai ziyara Hims to shine jama'a suka ce to gaskiya muna karan gwamnan mu Umar ibn Khattab sai tsorata ya dauka ko wani abu ne ya faru game da mutumin nan ko ya canza ne daga yanda ya san shi suka ce kara muke guda uku wani lokaci mukan je gida mu yi sallama kuma mun san yana jimu amma ba zai amsa mana ba sai karin kenan sai na umar yana tsammani za a ce ko ya ci dukiyar jama'a ko ya na biyu ya amiral mominin wata haka kawai idan yana zaune a majalisi a fada sai muka ya yana karkarwa hakan nan ya tsota su suka ce haza aibun layan bari an yakuna rais wannan aibi ne na uku wata ran sai dauki lokaci kwata kwata baya fitowa ma fada sai ku sanar an ta take wajen bayan bayan al'asar na hudu lokaci kan dauki rana guda kwata kwata bai fito ba sai hankalin umar ya kwanta Allah ya kara musu yadda bai ji wani ban tsoro ba gwamna ba amma mai suke tunani wancan kalubalen mutuwa mai suke tunani kada Allah ya tsaye da su ce ina haƙƙin bayi da ke kanka kalubalen da suke bukata Allah ya da su ya kalle su ce ina hada kana lakum jaza'a wa kana sa'ikum mashkura kana da amsa ya ce eh, ya amiral mu'minin kukansu na farko da suka yi sukan zo wata su same ni su yi sallama na ki amsawa ba na so na faɗi don tsakanin da Allah da yin ne amma don na wanke kai tabri'atan ma sukan zo su iske ni lokacin da na keɓe lokacin ganawa da mahalicci na ne idan na ba su lokacin rana duk hukunce hukunce an yi da daddare nakan so in kashe dare wajen bata mahalicci Allah ya rahamani ila Allah ya rahama jikina to ba na so a lokacin wani ya kira na amsa masa don kada shi dan ya samu gindin zama har ya fahimci ina cikin ibada ne ina tafiyar da dare cikin ibada na kyarkata da nakan yi kuwa na tuna lokacin da Khubayb bin Adi wanda gizo na cikin Bukhari lokacin da aka zo aka kama shi kafare suna dinga da shi kun san shi ko Khubayb ibn Adi kafare kama shi suka yi kun sani wallahi yanda ake marago a fidda fata da abin nan haka aka yi masa amma bai damu ba lokacin da za a kashe shin yana rera waka yana falastu ubalihi na uktalu muslima ala ayi jambin kana fillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala ajza'i shulm mazza'i to wallahi ban damu ba in an kashe ni ina musulmi yace to ina cikin kafirai a lokacin ba musulunta ba na kallo haka aka raba shi gunduwa gunduwa ban taimake shi ba ya amir mu'minin in mutuna wannan lokacin a yanzu sai tuna ko Allah zai kama ni sai in tsorata in yi mafiyakata tare da fa'a wannan lokacin bai musulunta ba kuma al-islamu ya jubbu ma qablahu amma balai ne ne ban tsoro na abin da ya rage ya wuce suna da tsoro kwarai da gaske muku sai mutum ya yi babu da ya dame shi game da al'imam Sulaiman Taimi ke cewa mumini yana kallon zunubin sa da kasan dutse ne yayin ko zai karya masa wuya amma al-munafiq yara dhunubu ka ka'annaha dhaba munafiki yana ga wanda ya dauki Allah kawai ba a'udhu billah yana daukan zunubin sa kamar kuda ne kawai ya tashe shi haka menene bambanci li'anna fi qalbi al-mu'min nura wannan duk kalubalanci kalubalanci da magabata ke da shi kanshi sa'id bin amr kenan yace to wannan shine dalilin karkarwar da nake yi tsoron abin da ya faru ne ta ba shi da hannu cewa kuma wani lokaci kan dauki lokaci mun fito fada ba to iya tukun da nake da su kenan ya amiral mu'minin in na wanke kafin ya bushe lokaci ya take ba da wanda zan sa in fito fada la ilaha illallah nakan makara ban fito ba wani lokaci domin ni nake dora ma iyali na sanwa ka ji gwamna da dora girki har ma da hura tokan saboda girki abin nan kaffa kaffa halid duniya wa ma fiha jami'an siwa dhillin yazulu ma an nahari yace duniya da abin da ke cikin ta inuwa ce narjul baqa bi darillah baqa alaha wa hal sami'ta bi dhillin ghairi muntaqili wai so ke mu dawwama dirshan a gidan da ba gidan zama bane ka taba jin inuwa wanda baya gushewa la ilaha illallah la dar lil mar'i ba'da al maut yasfunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha ce la dar al mar'in babu gida ga mutum da zai zauna illa allati kana qabla al maut yabniha baka da gida sai gidan da kai ka gina kafin ka mutu fa in banaha bi khairin taba maskanuhu idan mutun ya gini da alkhairi bi salihat ataa alqiraa bir walidain as-sidq al-amana al-khushu' lillah al-inaba ar-ridha bil qadaa dawalik dawalik ni'am ma hada Allah in ko ka gina wancan gida da sharri zina luwadi ƙarya bin arna bin mata sace sace bin kare ah da mariya lalace kalubale tsakanin jiya da yau a siyasance sa'id ibn amr kenan a ji wannan ka ɗauko politically siyasayyan tarihin umar ibn abdul Alkhalifatun nasik khalifofi muna da guda hudu ne amma idan kaji an ce al-khulafa'u tuwaye na biyar din umar ibn abdul aziz a cikin tarihinsa ya kunna fitila irin kila kamar ta maruruwa ko ka ci ta man kaɗai ko bar a ci balbal na'am duk ita ce yana kiraya kuɗi sai abokinsa umar ibn muhajir sai ya shigo yana shigowa sai kashe fitilar Su ce ya amiral mominin kaifa tutfi ulfatiya fitila fitila ya za ka ce fitila ashe ba haushe ne ai kaifa tutfi'u al-fatila lin dhalla fi dhalam ba haushe akwai iya dabara in ya dauko magana ta kare an ce fatila sai ce fitila an ce alqatifa ya ce katifa an ce fadal ma ya ce fadama وهكذا وهكذا sai ce wai haka ya amuru wallahi wannan fitila da kaga nake kona mai din mai din an zuba shi ne da jibin goshi na al'umar annabi muhammad kuma ina kona man ne kan abin da ya shafi maslahar su ni da kai kuma abokanai ne tun da za mu hira tsakanin aboki da aboki ya kamata in kashe fitilar mu tattauna in an kare in ya so in kunna fitilar ci gaba da kona mai kan abin da ya shafi al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah